This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, kuma masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are assalamu alaikum mu da warhaka yanzu din ma ladan Ibrahim ayaw ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku yi cewa wasu bayan Allah da harin bom ya rutsa da su wani lokaci can baya a birnin Kano sun nemi mai martaba sarki ya sa baki cikin batun taimakon da aka yi musu alkawari sai batun sabbin naɗaɗɗen mukaman da aka yi a najeriya kana akwai batun 'yan matan ciba waɗanda yau sun cika kwanaki 500 cur ba san inda suke ba kuma akan wannan batun ne muke son ku kira mu domin bayyana mana ra'ayoyinku shin shin ana abin da ya dace domin gano waɗannan yaran lambar mu dai tana nan kamar haka biyu sifili biyu biyu biyar biyu biyar biyar haka kuma muna da labarin wasanni a takaice amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a barkanku da wuni a yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi wasu sababbin naɗe-naɗe na kusoshin gwamnatin shi da suka hada da sabon sakataren gwamnatin tarayya da sabon shugaban ma'aikatar fadar asrock da kuma sabon shugaban hukumar kwastan ta kasar za ku ji sunayen waɗanda aka naɗa ɗin da kuma mukaman da aka baiwa su bayan kun gama jin labaran nan a wani sashe na duniya kuma an ce an samu gawawwakin mutane akalla hamsin da ake kyautata zaton yancin rani ne a cikin wata motar ɗaukan kaya a ƙasar austria a daidai lokacin da shugabannin nahiyar balkan suke haduwa a birnin vienna austria din domin zantawa akan hanyoyin shawo yawan yan gudun hijira musamman yancin rani da ke kokarin zuwa ƙasashen turai ɗin domin neman matsugunni. wani jami'in gwamnatin australia ya tabbatar da cewa lalle kam an ga motar da gawawakin akan wata babbar hanya can kusa da wani gari da ake kira pandof to amma dai bai iya ce ga takamammiyar jimillar yawan gawawakin da ke cikin wannan motar ba duk da haka shugabar kasar jamus angela merkel wacce tana ɗaya daga cikin shugabannin turan da ke halarta shi wannan taron da ake a can vienna ta ce gano wa'annan gawakin kamar wani jan kunne ne a gunsu kasashen na turai na cewa lalle dole su tashi tsaye su tunkari wannan matsala ta yancin rani kasashen da yancin rani suka fi aunawa inda kuma suka fi yawa a halin yanzu sun hada da makedoniya da sarbiya da girka da italiya da jamus da kuma australia wasu tsafin hafsan sojojin amurka kamar su 200 da suka daɗe da yin ritaya daga aikin sun ne majalisar dokokin amurkan din da ta yi watsi da yarjejeniyar nan da aka kulla da ƙasar iran wacce suka ce ba za ta hana iran din samun sukunin kera makaman kare dangi na nukiliya ba a cikin wasiƙa da suka aika wa manyan wato majalisun biyu na amurka na dattawa da na wakilai tsoffin hafsoshin sojan sun ce janye takunkumin da kuma buɗe wa iran hanyar samun miliyoyin daloli a cikin shekaru goma masu zuwa ba abin alheri ba ne ga wurin isra'ila da kasashen yankin gabas ta tsakiya wannan wasikar tasu tana fitowa ne kamar mako ɗaya bayan da wasu takwarorin su hafsoshin soja 36 da suka yi ritaya suka aikata su wasiƙa ga majalisun dokokin suna bayyana goyon bayan su ga yarjejeniyar to jama'a muna baku labaran nan ne daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc mutumin nan da ake zargi da cewa ya bindige wasu 'yan jaridun talabijin guda biyu na amurka yayin da ake watsa hirar da suke kai tsaye a jiya ya aika wata wa, wato ya aika wata kafar labarai wani dogon bayani da ke da shafuka har 23 da ke dauke da wasu daga cikin dalilan da ya sa wannan harbin inda a ciki yake ayyana kansa a matsayin cewa shi fa kamar wani bam ne da ke jiran ya fashe ko wani lokaci shi dai wannan mutumin mai suna Vesta Flanagan wanda tsohon ma'aikacin wata tashar talabijin da ake kira WDBJ wacce take a jihar wato Virginia ce kuma wanda ke aiki da su wanda ya kashin ta ya harba kansa shi ma ya mutu bayan da 'yan sanda suka biyo shi a guje cikin motoci zuwa wata hanya kusa da birnin nan na washington dc a tashar talabijin din ta nuna tarihin su mutanen biyun da aka kashin da suka hada da yar jarida alison parker da kuma dan kyamarar da ke daukar mata hotuna wato adam ward a jiya ne dai shi flanagan din ya buɗe wuta akan mutanen guda biyu lokacin da ita alison din take hira da wata hamshake yar kasuwa a kusa da garin roanoke mai tazaran kilomita 375 tsakaninsa da nan washington inda muke muku maganan nan a cikin wasiƙar da aka wa tashar talabijin ta abc news flanagan wanda bakar fata ne ya yi korafin cewa ana nuna mashi wariya wai saboda shi bakin fata din ne gashi kuma ɗan luwaɗi tun dai shekarar 2013 aka kore shi daga aiki daga ita wannan tashar talabijin ɗin ta wdbj hukumomin kasar china sun kame mutane goma sha biyu da ake zargin suna da hannu da wata gagarumin fashewar nakiyoyi da ta faru a garin nan mai tashoshin jiragen ruwa na tianjin inda kuma yanzu aka ce yawan jimillar mutanen da suka mutu ciki abin tana kara karuwa daga cikin waɗanda aka kama ɗin akwai har da yung zunkwe da dong shingzon masu kamfanin da ya mallaki ma'ajiyar kayan da fashewar ta tashi a cikinta ko bayan su akwai wasu manyan manajoji guda uku da aka kama ko da yake ba a ba da sunayensu ba ana kuma binciken wasu jami'ai goma sha ɗaya da ake zargi da laifin rashin cika aikin su a yau ne gwamnatin china ta ba da sanarwar cewa jimillan yawan mutanen da suka mutu a cikin fashewar ya cira daga 139 zuwa 145 kuma har yanzu akwai wasu ashirin 28 da suka salwance ba a gano su ba. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka Tobarin mu faro takon daga birnin kano inda waɗanda harin bom a masallacin sarkin kano ya rutsa da su wani lokaci can baya sun yi tawaga zuwa fadan mai martaba sarkin kano domin ya sa baki ko gwamnatin jihar ta cika alkawarin da ta yi musu ga mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani a yayin ziyarar 'yan tawagar na tare da wasu daga cikin yaran da suka samu nakasa sanadiyar bama-baman a harin bam in masallaci na gidan mai martaba na rasa kafa na rasa ido ban san a kowane hali na kyau suna na muktar mun ta da kabbara sai aka kawo harbi shi ne aka sami yana harbi a kwankwaso kafa ta ta gurguje haka zalika akwai iyayen yara ko yan uwan waɗanda suka mutu suna na muhammad sani mai jama'a na nan alfindiki Rana ya je sallah inda aka wani harin bom din nan sa gaba ki ta fita nan kuma ya karye aka tura mu asibitin Malam amin anan dana ya rasu. Da muna fatan da Allah ya gwamnati shiga dan wannan abun da aka ce za a dan bado Allah ya taimaka a ba al'umma dan. Sunana Alhaji da Azumi Uba. Akwai yaro na sunansa Muhammad wanda ya rasu a kantin kwari mu da mun je an ce mana mu saurare akalla a kasar wata tara muke magana yanzu mu mun rasa inda aka sa gaba a cikin wannan al'amari ba abin da aka ba mu sai buhun shinkafa da aka bayar da buhun masara da na gero halima idris gwangwazo iyayenmu da aka kashe da 'ya'yayenmu da yayyenmu da aka kashe muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da tallafin da aka ba mu don Allah don annabi wasu yaran sun gurgunce wasu sun makance don Allah don annabi gwamnati ta dube mu da idanun rahama don Allah don annabi ba don mu ba. dai sarkin na Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya yi alkawarin bin diddigin alkawarin da gwamnatin Kano ta yi wa waɗannan bayan Allah. kowane hali ake ciki game da alkawarin da ita gwamnatin jihar kanan ta yi wa mutanen alhaji bashir aliyu shine sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta kano kwamiti na musamman aka sa waɗanda suka samu bombulas na central mosque da kantin kwari da eastern bypass main kwamiti kuma sai ya samu da sub kwamiti da zai tantance waɗannan mutane wanda kuma mun yi wajen wata shida muna wannan aiki an gama tantancewa kuma tallafin abinci mun ba yanzu tallafi rage na kuɗi mun karɓi akawun ɗin ɗinsu an karɓi komai an samu suwaye magada da wanda suka ji rauni duk an samu an yi komai Alhaji Bashir Aliyu kenan sakataren zartarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. to allah ya kyauta gwamnatin tarayyar najeriya ta yi naɗin sabbin mukamai umar faruk musa su da su aka naɗa ne shugaba muhammadu buhari ya ba da amincewa cewa a sanar da jama'ar ƙasa cewa ya naɗa injiniya babacir david lawal a matsayin sakataren gwamnatin tarayyar najeriya akwai kuma alhaji abba kyari wanda shine babban jami'in shugaban ƙasa a fadar gwamnati wato chief of staff a turance sannan kanal hamid ali wanda tsohon gwamna ne a jihar kaduna shine aka ba mukamin shugaban hukumar kwastan ta najeriya akwai mr kure martins abeshi wanda yanzu dama shi ke rike da mukamin shugaban hukumar shige da fice ta kasa bayan da aka dakatar da wanda aka mai gurbinsa yanzu an dai tabbatar da wannan mukaminsa akwai kuma manyan jami'ai guda biyu ko mataimaka na shugaban ƙasa a majalisun dattawa da majalisar wakilai inda aka ba sanata ta enang a matsayin wato babban jami'in shugaban kasa a bangaren majalisa ta dattawa yayin da honorable suleiman a kawu aka ba shi babban jami'i na shugaban kasa a wani hudda da 'yan majalisar wakilan tarayyar najeriya wannan mukaman da aka yi an ce tuni za su fara aiki ne daga 27 ga watan Agusta wato dai nan take za a iya cewa. To Allah ya tabbatar da alheri yau kwanaki biyar kenan cur da sace 'yan matan cibok Shin wai ina batun gano su ya kwana ne? Ga Nasir Adam El Hikaya da rahoton da ya haɗa mana daga Abuja. Boko is no more haram. Boko is no more haram. Boko will never be haram. malami Islama Nuru Khalil ke karfafa 'yan gwagwarmayar kwato matan ciba gwiwa a taron juyayen cika kwana 500 tun sace matan kuma zuwa yanzu ba a gano su ba in ka ɗebe 'yan kalilan da suka kubce. Duk da bayanan samun nasarar wargaza tungar 'yan ta'adda har ma da kutsawa dajin nan na Sambisa. Mu malaman addinai mu ya kamata mu yi faɗa domin ceto waɗanda aka zalunta ciwo na kama su. Wasu masu sharhi musamman ma magoya bayan tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan na ganin kamar an yi sanyi kan wannan gwagwarmayar tun hawan shugaba Buhari bisa mulki da aka yi ba wa 'yan gwagwarmayar damar shiga har fadar shugaban ƙasa suka amayar da bukatunsu da samun tabbacin gwamnati za ta ƙara ta karkarewa. Babban jami'in gwagwarmayar Dr. Imam Shehu ya ce san ba su sanyi ba. Ita wannan gwamnatin ta nuna cewa tana da niyyar kwato 'yan matan nan ba kamar da da yake ba tanka mana ba kuma aka ɗauka cewa 'yan matan ma ƙarya ne ba a ɗauke su ba kuma ba a kula da yin komi don kwato su ba. Anya ba ko matan da aka sace ba ne ake amfani da su wajen kai harin ƙunar bakin wake? ita ce tambayar da ne wa ɗaya daga shugabannin kungiyar al'ummar Chibok na Abuja Muta Inke. Ah, wal, mu ba za mu iya mu sani ba. Shi yasa ma tun lokacin da gwamnati ta wuce mu dinga nema akan cewa su yi kokari su samu bayani sosai musamman akan DNA ko mai da ake cewa duk 'yan Najeriya ba wai 'yan matan nan kaɗai ba duk 'yan Najeriya wanda har aka kidnapping 'ya'yansu saboda in an mun ji cewa an yi wani bom watakila in an gwamnati ta rike wannan a cikin confidential matter natu za a iya aje a gani wannan mutumin nan da aka yi bom nan ya shafi wani iyali ne 'yan siyasa irin su muhammadu inuwa ya haya na apc na ganin tabbas shugaba buhari zai dumme yiwa wajen samo matan matukar dai suna raye da ma samar da salama. Na san shugaban kasa da zuciya ɗaya tunkari wani al'amari ina goyon bayan dukkan wanda zai tsaya domin na farko a kyautata tsaro a wannan yanki namu da ya shi kowanne galabaita a kasar nan domin a yanzu matakin da muke shi ne mun koma kusan shekarun hamsin da suka wuce ne kafin mu sake dawowa mu koma kan daidai matsayin da sauran 'yan najeriya suke ma sai mun samu tsari na gaskiya an tsaya an bi mana kadu kuma lalle mun tsaya mu ma mun ba da haɗin kai yadda kowa zai samu ya yi walwala bisa tsari kamar yadda tsarin mulkin najeriya ya bashi kuma dai wannan yunkurin ya yi sanyi wannan kamfe na neman kwato matan na ci gaba da daukar hankalin kasashen duniya don kowa ziyarar da sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya kawo najeriya farkon makon nan ya kawo batun What happened to calls uh, from Chibok and uh, many other... Muni ya ce ya zama wajibi a kara dagewa don gano inda matan suke. 'Yan majalisar wakilan Amurka ma irin su shela Jackson Lee da suka kawo ziyara Abuja kwanan nan sun kara kururu ta bukatar dawo da matan ba tare da ginda wani sharaɗi ba. Nasiru da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a wannan batu ne za ku kira mu yau domin ku faɗa mana ra'ayoyinku. Shin ana yin abin da ya dace wajen gano waɗannan yaran? Lambar mu tana nan kamar haka biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shidda biyar biyar. Muna sauraron ku. wane ne daga kwara mun samu kira na farko daga kwara eh, to assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dinare Bula kala kala Nasifa Kwara eh, To Bello Dinare me ra'ayinka game da wannan batu na yan matan Chibok To a bisa ra'ayina game da yan matan Chibok gaskiya a hali yanzu uwayen waɗannan bayan Allah suna cikin halin kai don ka ji gani tun gwamnatin da ta gabata har ga yanzu babu alama waɗannan baya yan matan babu su babu alama su kuma har yanzu ba wani babu ba wata alama da aka nuna cewa yan matan suna raye ko ba su raye ya kamata a ce muna kira ga wannan sabon gwamnati da ta dage ta ga cewa idan har waɗannan bayan Allah suna raye a ga cewa an bi duk hanyoyin da suka kamata domin a ga cewa an sako waɗannan bayan Allah an kuma sada su ga mahaifansu. muna fatar Allah ya mu mu samu biyan bukata mai magana Bello Garba Dina mai bulan kala kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya na gode biyoyi. Mun jira ayin Bello Dinare kala kala daga kwara. Muna magana ne akan yan matan Chibok. Shin ana yin abin da ya dace domin ganin an samu waɗannan yan matan? Lambar mu dai tana nan kamar yadda aka saba. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shidda biyar biyar. A kira domin a bayyana ra'ayi. wato a kan yan matan Chibok yau sun cika kwanaki 500 kenan cur da aka sace su har yanzu ba ɗuriyansu ana, ana kuma cewa ana ƙoƙari shin ana ƙoƙarin da ya dace ana abin da ya dace mun samu kira daga adamawa waye daga adamawa a mai area da gwalar neman local gama adamawa to me ra'ayinka ra'ayina na ga girma shugaba buhari insha Allah zai iya kokarin sa game da samu matan za ta sace daga makarantar tibok kuma ra'ayin Allah sa aka same su ya kamata a bincike a bincike su a tabbatar an yi bincike a kansu kafin a mai da su wajen iyayensu domin ji daga ra'ayinka daga adamawa yanzu muna taraba waye ya kira daga taraba sunana abdulsalam bako zebal To Abdulsalam me ra'ayinka game da wannan batu na 'yan matan Chibok? Ana abin da ya dace domin wurin domin ganin an gano su? Wato kokarin da Buhari ke yanzu shi ne abin da ya dace. Amma abin da aka yi kuskure a bisa wancan gwamnati da ta bi abin da babu Buhari ke bi da an kwaso su. To saboda haka yanzu abin da ya dace dole ne a haɗa kai su sojojin nan yadda suka ainihin suke shiga cikin wannan daji su kai ƙaimi ba tare da tsoro ba amma kada a yadda da za a yi a kashe su a samo su a raye don a zo a ainihin me da su makarantu don su shi gaba da ilimin su saboda haka rayan abdulsalam kenan daga taraba yanzu kuma ga wani ya kira daga kaduna don bayyana nashi ra'ayin waye daga kaduna eh sunana shagur sabo shagur Shagori Sabo, Shagori Sabo daga gidan kaji. To Shagori Sabo me ra'ayinka game da wannan batu? Gaskiya ya kamata a ce 'yan matan nan idan dai suna raye ne a yi kokari sojojin nan dala su taimaka nerin ma waɗannan iyayen yaransu domin gaskiya muna yaro yana da kyau a ce yana gaban baban shi. Shagori kana ganin ana yin abin da ya dace domin gano wannan yara? Buhari ya yi kokari a maka da Allah kawo a kawo wayannan yara. To Shagori bari mu je jihar Ekiti kuma waye daga jihar Ekiti? Salamu alaikum Bala ne mai kayan gwari. To Bala mai kayan gwari me ra'ayinka? Ana yin abin da ya dace domin gano waɗannan yaran? Eh ana yi shugaba Buhari yana iya sa kuma me yasa ka ce haka? ce taimaka da addu'a kawai. Eh, to saboda eh muna jin ka muna jin ka eh, kana sauraro ina jin ka wato addu'a ita ce kawai babba da za a taimaka kawai ba ma yan matan ci babba gaba ɗaya dai wannan wannan yaƙi da ake da yan ta'adda aiki liya da su kawai ra'ayin bala mai kayan gwari kenan daga ikiti muna magana eh, to mun to madalla shin kuna gana to taraba ga taraba kuma mun sake samu waye daga taraba zakar bala sarkin kasuwa jalinmu to zakar bala me ra'ayin ka game da eh. wannan batu ra'ayina shine Allah ya ba mu shugaba Buhari sai dai kawai mutu ya shi addu'a don karashin boko haram sai addu'a to matun 'yan matan ciwo ake kana ganin ana yin abin da ya dace domin ganin an gano 'yan waɗannan 'yan matan? Eh, ana yin abin da ya dace mun salon da buhari ya ɗauko gaskiya inda ya samu haɗin kai game da abubuwan da yake tafi a najeriya sun allah yadda burin kowa zai cika duk matan ciwo ko an same su ma ba yadda aka ke haka za same su ba ra'ayin bala kasuwan jalingo kenan yanzu bari mu je jos waye daga jos waye daga ayya ke layin na jos ya tsunke to a ci gaba da kokartawa yau yan matan cibok da aka kwashe su yau kwanaki shekaru kwanaki 500 kenan wannan abun ba daga adama waye daga adamawa wane ne daga adamawa hassan hassan hassan to hassan me ra'ayinka ra'ayina shine Eh, ina ganin eh, shugabannin da suka shuɗe sun san da suka ce sun san inda aka boye yan matan nan ba wani wahala a kama su kawai su bincika su faɗa mana inda yan matan suke kawai shi kenan ra'ayin hassan kenan daga adama eh ra'ayin na daga eh. to yanzu bari mu je kwantagora can garin mu wane ne daga kwantagora ado mai leda daga kwantagora ado mai leda daga kwantagora to me ra'ayinka game da wannan batun yan matan chibok din To ra'ayina game da 'yan matan Chibok ya kamata mutanen Najeriya su sa haƙuri saboda wannan gwamnatin ba a lokacin ta ba ne wannan abin ya faru. Kuma wannan gwamnati tana iya bakin ƙoƙarinta. Kuma mu kanmu jama'ar Najeriya muna zargin cewa wasu daga cikin 'yan matan Chibok ɗinnan nan wasu zargi muke yi kamar cewa wasu daga ciki ana ana musu ana ba su wannan bama mafi yawancinsu mu muna zargin kamar akwai wasu daga cikinsu. wayanda ake amfani da su ana To Ado mai leda da kwantagoro da kiran ka ne kuma muka zo kira na ƙarshe da za mu iya ɗauka sai gobe idan Allah ya kai mu za mu buɗe layukanmu domin ku kira. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wato. Wasanni a takaice. fitar da jadawalin fafatawa na matakin rukuni-rukuni na gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai wato champions league a sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2015 da 2016 a jadawalin wanda aka tsara shi yau alhamis a monaco ya nuna kulob hudu na rukunin a da suka hada da psg da real madrid da shakhtar da kuma mamo sai rukuni na biyu wato rukunin b ya kunshi psb da manchester united da csk moscow da kuma wolfsburg a rukunin c akwai benfica da atletico madrid da galatasaray da kuma astana sai rukunin d mai juventus da manchester city da sevilla da kuma borussia gladbach rukunin e ya hada zakarun gasar wato barcelona da baya leverkusen da roma da kuma bate sai rukunin f kuma wanda ya kunshi bayan munich da arsenal da olympiacos da dinamo zagreb zakarun ingila wato chelsea ta fada ne a rukunin ji tare da porto da dinamo cape da kuma maccabi tel aviv yayin da rukunin karshe wato rukunin h ya kunshi zenith da valencia da lyon da kuma gent shahararren dan wasan barcelona lionel messi ya lashe lambar yabo ta gwarzon dan kwallon nahiyar turai na wannan shekara wannan ko ya biyo ne bayan zaɓe na ƙarshe da aka gudanar yau a wajen bikin tsara jadawalin gasar zakarun turai a monaco wannan ko shine karo na biyu da messi din yake lashe kyautar bayan da ya taba lashe ta shekara ta 2011 kaftin din dan kasar argentina ya doke cristiano ronaldo na real madrid da kuma takwaransa a barcelona din luis suarez a lashe lambar yabon ta bana murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. gwamnatin gini da wasu manyan jam'iyyun siyasar kasar su rataba hannu a wata yarjejeniya kan yadda za a gudanar da zaben kasar da ke tafiya cikin lumana hakan kuma wata alama ce da ke nuna cewa za a tafi da kowa da kowa kuma za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali an cimma wani yarjejeniya bayan makonni da aka kwashe ana tattaunawa wanda hakan ya ba bangarori da dama kofar tofa albarkacin bakin su a sakamakon zaben da aka yi na 'yan majalisu a shekarar 2013 a matsayar da aka cimma gwamnati ta yi alkawarin baiwa bangaren 'yan adawa gurbin wakilai 128 a gundumomi 343 da ke kasar ta gini zaman har ila ya tattauna kan damuwar da 'yan adawa suka gabatar kan sai hancin sunayen masu zaɓe inda gwamnati ta amince ta kafa wani kwamiti da zai aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumar zaben kasar domin yin dubi kan sunayen daga ƙarshe an amince za a maye gurbin wasu mambobin hukumar zaben biyu da suka mutu da na 'yan adawa kasar gini ta samu ci gaba ta fuskar demokuraɗiyya tun bayan mika mulki da aka yi a watan nuwamba shekarar 2010 sai dai wasu batutuwa da suka mamaye zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 11 ga watan oktoba sun janyo bore daga bangaren 'yan adawa lamarin da ya sa aka yi hasarar rayuka kana wasu da dama suka jikkata amurka ta yaba da wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin jam'iyya mai mulki da sauran manyan jam'iyyun adawa a ƙasar ta gini hakan kuma share fage ne ga zaben da za a gudanar a wata mai zuwa gwamnatin gini ta nuna dattaku da niyyar ganin an gudanar da zaɓe cikin lumana kuma mai sahihanci amurka na goyon bayan matakan da ake bi na zaman lafiya tare da kira ga dukkanin bangarorin da su ci gaba da tattaunawa har zuwa lokacin zaɓe kuma su yi kira ga magoya bayan su da kada su tada rikici har ila yau muna ci gaba da kira ga dukkanin bangarorin da su ci gaba da bin wannan tafarki amurka na ganin a daidai wannan lokaci akwai buƙatar al'ummar gini su kasance tamkar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tare da tabbatar da cewa zaben da za a yi ya hada kan kasar da karfafa demokuraɗiyyarta. wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar domin babban matsalar da ke damun kasashe masu tasowa shine sha'anin jahilci ah, masana su kan ce matsaloli uku ne ko wace ƙasa in ta yi ƙoƙari ta ciwo kan shi to kusan za ta ci gaba ah, to babba gaban su shine yaƙi jahilci shine jahilci ah, bayan jahilci talauci ya biyo bayan talauci sai shugabanci to duk ƙasar da babu shugabanci mai kyau ga talauci ya yawa to jahilci ƙashe shi zai yawa to masana cewa idan aka samu aka yaƙi jahilci to za a ciwo kan matsalar talauci za a kuma ciwo kan matsalar shugabanci mai inganci. Farfesa Mamman Wasagu shugaban kwalejin ilmi ta tarayya da ke Katsina. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wannan karon ga Aliyu ya dawo amma da labarai a takaice. to malamin mun ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari yau ya nada manya-manyan kusoshin gwamnatin tashi suka hada da sabon sakataren gwamnatin tarayya da shugaban ma'aikatar fada sata aso da kuma sabon shugaban hukumar kwastam an samu gawaki mutane akalla hamsin kuma da ake kyautata zaton yancin rani ne a cikin wata motar daukan kaya da ke kasar australia a daidai lokacin da shugabannin kasashen nahiyar balkan suke haɗuwa a can birnin vienna domin su zanta kan hanyoyin sha kan 'yan gudun hijira da ke takwarara zuwa turai mun kama muku kuma rahoton da ke cewa wasu tsofaffin hafsoshin sojan amurka su kamar 200 wanda suka daɗe da yin ritaya daga aiki sun nemi majalisar dokokin amurka ta yi watsi da yarjejeniyar yadda ta kula game da batun iran wata suka ce ba za ta hana iran samun makaman nukiliya ba to ma dalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Amma kafin mu tattara ya namu ya bari mu mika sakon taya murna ga Malam Haruna Anu ne na samu karon haihuwa da uwar jiyarsa ta yi wato malama Asama uwar tafi ya aka sa mata Maryam Ubangiji Allah ya raya. Yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Aliyu Mustafa Sokoto da ya taimaka da Julie Gresham wata bada umarni sai injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya Dev ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji manku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.